Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba tsohon jakadan amurka a siriya ya ce abu ne mai matukar wuya a ce wai jami'an masiyar ma'aikatar harkokin waje su hamsin sun rattaba hannu kan wani kundi a wata kafar sadarwar ma'aikatar mai sukar manufofin gwamnatin obama robert ford ya yi magana da muryar amurka jiya juma'a bayan bullar wani daftarin kundin bayyana rashin amincewa ta wata kafa ta ma'aikatar inda wasu jami'ai hamsin da 51 ke kiran da a rika auna hare-haren jiragen sama kan muradun gwamnatin siriya a matsayin wani bangare na matsalamba ma shugaba bashar al-assad ya yadda da sasantawa siyasance ya ce yawan waɗanda suka rattaba hannun wata manuniya ce cewa jami'an da ke ƙasa a siriya waɗanda ke ƙoƙarin ganin an sasanta a siyasance da kuma kula da batun 'yan gudun hijira suna shakkar za a iya cimma muradi a yanayin da ake ciki 'yan sanda a arewacin najeriya sun ce mayakan boko haram sun buɗe wuta a wani wurin jana'iza a jihar adamawa suka kashe mutane aƙalla sha takwas hukumomi sun kuma ce wasu da dama sun samu raunuka a wannan haran waɗanda aka kai wato wanda aka kai ƙauyen kuda wanda ke daura da madagali kuma adadin mace-macen na iya karuwa shaidu sun ce 'yan bindiga masu tsaurin ra'ayi sun afka ƙauyen bisa babura suka buɗe wuta kan masu wato masu makoki suka ce akasar waɗanda abin ya rutsa da su mata ne da yara ƙanana ana zargin boko haram da yin sanadin mutuwar mutane wajen dubu ashirin tun bayan da kungiyar ta fara aika-aikarta a arewacin najeriya a shekara ta dubi da tara kungiyar mai tsauran ra'ayi ta ce so take ta kafa daular islama tsantsa a arewacin najeriya mai rinjayen musulmi bara sojojin najeriya sun yi nasarar sake kwato akasarin yankunan da ke hannun boko haram tare da taimakon makwabtan ƙasashe to amma kungiyar ta ci gaba da kai hare-hare kan kasuwanni da sauran wuraren jama'a ta wajen amfani da 'yan kunar bakin wake galibi mata to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakataren tsaron amurka ash carter ya cicciki rasha saboda hare-haren bam da ta kai kan 'yan tawayen da amurka ke goya ma baya a kudancin siriya ya ce wannan fa wata matsala ce da yake magana da 'yan jarida a hirkutar tsaron amurka ta pentagon jiya juma'a kata ya ce mayakan da rasha ta kai wa hare-haren jirgin sama na yaƙi ne da 'yan isis ya ce au da gangan rasha ta kai harin kan 'yan tawayen wanda hakan ya yi hannun riga da ikirarinta na ƙoƙarin gamawa da isis au ta buɗe wutar ce kan 'yan tawayen bisa kuskure saboda rashin ingantattun bayanan sirri sakataren tsaron ya kuma ce sojojin na rasha ba su yi amfani da wayar sadarwar da aka tanar tsakanin kasashen biyu ba don kauce ma ɗaukar duk wani matakin soji mai haɗari amurka ta sha sukar take-taken rasha a siriya kuma ta sha kin haɗa hannu da ita a ƙasar jami'an gwamnatin amurka na jin rasha na kokari ne ta karfafa gwamnatin siriya karkashin shugaba bashar al-assad mai fama da wato mai shan fama sojojin iraki na musamman sun sake kwato babban ginin gwamnati a tsakiyar birnin fallujah daga hannun isis ce jama'a bayan sun wato shafe wata guda suna ta kokarin kaiwa tsakiyar birnin sojoji na iraki tare da taimakon hare-haren da jiragen saman amurka ke kaiwa sun yi nasarar fatattakar 'yan isis daga tsakiyar birnin wanda hakan wata babbar nasara ce ga sojojin gamayya a cewar babban jami'in 'yan sanda na iraki wato na tarayya a iraki 'yan isis sun kwaci falluje ne a shekara ta 2014 to amma bayan ƙazamar fafatawar da aka shafe wata guda ana yi sojojin iraki sun yi nasarar sake kwato kusan rabin birnin a wannan fafatawa ta baya-bayan nan sojoji sun danna zuwa cikin birnin ne da misalin karfe 6 na safe kuma turjiyar da suka fuskanta daga mayakan isis ba mai yawa ba ce duk da 'yar lafawar da kura ta yi bayan wata hatsaniya a farkon wannan satin ana ci gaba da zaman ɗarɗar a kan iyakar da ke cike da harkokin soji tsakanin habasha da eritrea eritrea ta yi ikirarin kashe sojojin habasha sama da 200 ranar alhamis baya kuma ga 300 da ta raunata bayanin na ma'aikatar harkokin wajen eritrea bai faɗi yawan sojojin eritrea da aka kashe ba babu wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin da gwamnatin eritrea ta yi ta wata takardar ranar alhamis a wata hira da sashen muryar amurka na wato sashen kuryar afirka ta muryar na muryar amurka ministan sadarwar habasha geta da ya ce adadin ba gaskiya ba ne to amma ya kasa karya batun. jiya juma'a 'yan siyasar burtaniya na kowane ɓangare sun jinjina ma marigayiya joe cox wata ƙaramar 'yar majalisar da aka kashe ranar alhamis bayan ganawarta da mazaɓinta cox ta yi fice wajen goyon bayan shigowar baƙi burtaniya da ƙoƙarin taimakawa 'yan gudun hijira da kuma fafutukar ganin burtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar tarayyar turai Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina mugunta. Mu gargaɗe mai gina mugunta. Mu gargaɗe mai gina zuciyanmu ta yi mana daɗi amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama gana ka aiki daidai ka bar shi ka nufo ni can kana bi dar ka ba zaman shi wannan ne gina da min mugunta. Mo gargade mai gina da min mugunta. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan ci gaba da samun nasarar rigakafi musamman ma na cutar shan inna a jihar Kano. Shigo rahotonmu na biyu zai yi magana akan taron wayar da kan jama'a ne a jamhuriyar Nijar bisa faɗakar da su akan cututtukan da ake yin biris da su daga baya su zama alaƙaƙai. Rahotonmu na uku kuwa zai yi magana ne akan kula da tsabtar muhalli musamman a wannan lokaci na damina domin wa yaɗuwar cututtuka. A rahotonmu na hudu za ku ji mu ne da tattaunawa ta musamman da wani ƙwararren likita da ke jihar Jigawa akan kare yaduwar cutar sida ko HIV AIDS a turance a jihar ta Jigawa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Kowa shirya abu na ramin mugunta. Ko gargaɗe mai sarkin da ya yi muma ya yi horo gona mai gina ramin mugunta. Gogagade mai gina ramin mugunta. Bari zai ce wuta haƙun ba shakka kowa ke gina ramin mugunta. Gogagade mai gina ramin gargaɗe yan gina ramin kan ko kokewa ko can kiyama muddin ko na gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kowa ke gina ramin mugunta ya taɓe daga nan sanarin nan ya taɓe a kiyamar Allah kowa ke gina ramin mugunta. Ko gargaɗe Yara kimanin miliyan uku da dubu ɗari biyar ne aka sami nasarar yi wa rigakafin cutar shan inna a jihar Kano cikin watan Mayun da ta gabata. Shin ko wasu ƙalubale ne aka fuskanta yayin gudanar da wannan rigakafi tambayar da wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu ya yi wa babban jami'in gudanar da rigakafi a jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa. Kalubale kullum za a dinga haduwa da shi amma dai kalubalen da muke haduwa da su da gaskiya ba za mu a hada su da wanda muke haduwa da su yanzu ba. In ka hada da da sai mu ce ma ba kalubalen. To amma sakamakon irin wannan aiki da ake fita yau da kullum a ta fita ba za a rasa kalubale daya biyu wanda za a dinga haduwa da su ba. kalubalen nan kuma wanda muka fi gani yanzu dai shine na rashin samun yara a gidajensu ba wai na turjiya ba ne yanzu a'a na rashin samun yara a gidajensu sun tafi makaranta ko kuma ina eh sun tafi a gurare da yawa ko makaranta ko filin wasa ko gidan biki ko kasuwa ko gona akwai gurare da yawa wanda za a ce yara sun tafi to in kuka tadda irin wannan wani mataki kuke dauka wato matakin da muke dauka shine mu shirya ma komawa gidajen yaran nan kullum na biyu kuma shine mu tsara guraren da zamu je mu iya samun yara ko filin wasa din ko gonaki ko gidan biki duk mu dinga bin su duk inda aka san yaro zai ji ko uwarsa za ta je a bi su can a yi musu allura kana ga zuwa waɗannan gurare ba zai kawo bujirewa sa wannan rigakafi ba ba ba ba bujirewa ai na gaya maka bujirewa yanzu gaskiya ta karanta a kano su ba zancen bijirewa kawai matsalar shine wannan ita ce babban matsalar da na gaya maka muna samu ta aje a rasa yaro a gidan a bi shi inda yake a masa ko a koma a yi musu in sun dawo gida a 'yan kwanakin baya an samu matsaloli da wasu masu gudanar da wannan rigakafi shin wani mataki kuka ɗauka na ganin kun shawo kan matsalolin da kuke samu da mutanen da suke gudanar da wannan rigakafi a ƙauyuka ban san matsalolin da kake nufi ba akwai guraren da ba a yi gudanar da rigakafin ba amma a rahoton su rubuta cewa an je an wa anna yara amma daga baya bayanai suka bayyana cewa hakan bata faru ba to gaskiya duk inda muka samu irin wannan mukan bincika kuma in mun bincika mun gane cewa ba hakan ba ne ko kuma abin da suka faɗa ba hakan ba ne na daidai muna ɗaukan matakai matakan nan sukan zama kamar yadda muka sani na um, horo horon nan zai iya zama horo ne ko a daina a kibiyan ka kudin ka ko ma ta kai ga a kore ka akwai abubuwan da ake ɗaukaka wani zai kai har ga kora ma a ce ba zai yi wannan aikin ba ya danganta da irin laifin da aka samu eh shi ya yayi Dr. Sharif Yahaya Musa babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Likitoci da jami'an kiwon lafiya sun gudanar da gangami a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar domin wayar da jama'a kai game da yin biris da ƙananan cututtuka waɗanda ka iya rikidewa su zama alƙaƙai Wakilinmu Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto. Wannan karo garin takalmawa da ke ƙaramar hukumar jiratawa ya zama mai masaukin baki ga bikin buɗe kamfan waɗansu cututtuka da mutane kan yi burusu da su. Malam Usman Yakuba jami'in kula da tsafta a hukumar kare lafiya ta jihar da ya mana bayanin cututtukan. zaɓen mara da aka yi muna da gunduma guda hudu wanda wannan malatuka suka tsananta su ne ma da runwa mai tasawa da agi basu kan al'umma ta gane ciwon da ya shahi kamal a madari ya shahi tsutsa ciki ya shahi ciwon gwaiwa ya shahi kawar giwa ya shahi hutsarin jini wannan duka likitoci al'umma su gane wannan akwai maganin shi na rigakafi gurin da muke so wannan kamfani an buɗa ta ne ma'ana akwai magani na duk wannan ciwuka da na zana za a bi gida-gida akwai 'yan eh, ƙasa wanda aka ba horo za su bi gida-gida kuma mushannin lakwal an ba su horo su ma duk kowace lakwal duka yara a ba su maganin tsutsa cikin nan su zubda ta maganin amadari a ba su ma ya wanda ya san bai gane ma yana zuwa likita ya ƙara tambaya a bashi haske wannan kamfani ta shahi yara da manya saboda tsutsa cikin in aka ɗauki misali ma ta mai yara dangance da wasa cikin akazamta babba shi ma bai tsira ba saboda in ya yi bai kiyaye kanshi ba shi ma yana isa wannan muratuka ya kamata kenan duk wannan magani ya shafi kowa babbar da yaro insha Allah makonni uku da likitoci za su share domin yaro da babba su amfana da waɗannan magunguna hakan yasa sabon gwamnan jihar Maradi Malam Zakari Umaru ya yi jawabi ga mutan jihar Maradi baki daya jama'a wannan cututtuka da na yi magana a kansu da suka yi dalilin mu haɗu nan cututtuka ne waɗanda a mai da hankali ba sosai a kansu alhali cututtuka ne wanda suke kawo cikas ga rayuwar ɗan adam cikas nan ba karami ba don a cikinsu akwai masu samakarta ko in ce dukkansu ma suna kawo raguwa ga rayuwar mutum mace da namiji da yaro da babba jama'a kun sani kiwon lahiya yana cikin maye-mayen na tsarin tattalin arziki na ƙasan nan na kwalhudu da darajar ƙasan nan da ci gabanta kiwon lahiya ba ƙaramin mahimmanci ba ke gare shi saboda haka kiran da za mu yi muku yi amfani da galgadin da jami'an kiwon lahiya suke baku ku yi amfani da horon da ma'aikatan kiwon lahiya suke baku ku yi amfani da wannan magunguna da za a raba mutane ne masu hannu da shuni a abokan hulɗar niger suka taimaka sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger a gaida sha'ibu mani daga jamhuriyar niger yanayin damina wani yanayi ne da ke saurin yada cututtuka musamman bayan ruwan sama ya sauka kuma ya gudana a lambatu. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi Dr. Halima Musa Mukaddas ta baiwa al'ummar Bauchi shawarar kula da muhallinsu a wannan yanayi domin kaucewa kamuwa da cutar kwalara. Dr. Halima Musa Muƙaddas ta ba da shawarar ne a wani zantawar da suka yi da wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Mun ɗauri aniya na kawar da duk wani annoba ma da muke tsammanin a kwata Kamar yanzu lokacin damina ana batun annoban da ake kama ne yawanci ta ruwan sha. Abin da ya sa ruwa in ya zama gurɓataccen ruwa ya haɗu da ruwan da ake sha akan kamu cututtuka irin na su kwalara to muna kan faɗakar da mutane yadda za su tsabtace ruwansu kafin su sha kuma su tabbatar an gyaggyara kwatami da su gwata an kare kai daga wannan cutan ita kwalara din ɗayan cutan da muka yi ta faɗakarwa wa jama'a don ita ma ana samun annobanta lokacin zafi ita ce na sankaro alhamdulillahi mun kusan zuwa ƙarshen lokacin zafi kuma ba a samu wannan cutar ba muna fata jama'a za a ci gaba da lura na cewa kar a yi cunkoso a ɗaki a buɗe taka a bar iska yana shiga ta yadda za a samu ni'ima a ɗakuna ba za a samu kwayoyin ita cutar sankarau suna kewayawa har mutane su kamu da alhamdulillah tun da allah ya riga da ya ba mu ilimin ta yadda cututtukan nan ke afkuwa yawancin cututtuka da ake samu a lokacin damuna babban cikin su shine cutar kwalara ita kuma mun san da cewa shan ruwan da da abinci da ya kamu da wannan cutar kuma ruwan da ya ɓaci kenan da abincin da ya ɓaci da wannan kwayoyin cutan yake kawo ta saboda haka muna janyo hankalin jama'a cewa musamman in ruwan rijiya wanda aka yi shi kusa da salga ko da gwata eh, kwayoyin cuta suna iya shiga barin abinci a buɗe a a shan mangoro ba a wanke ba irin waannan 'ya'yan eh, bishiyoyi da babu tsafta a ci su haka kawai tunda ba a dafa ba za a iya kamuwa da wayannan cuta saboda haka mutane su lura da tsafta na abincin su. na ruwan shan su tabbatar lura da tsaftar ne zai kare mutane daga waɗannan cututtukan da ake tsammanin annobansu a lokacin damuna. Dr. Halima Musa Muƙaddas kenan kwamishinan kiwon lafiya a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo daga bauchin Yakubu. Har yanzu cutar sida wato HIV AIDS a turance na ci gaba da yaduwa a Najeriya. duk kuwa da ƙoƙarin wayar da kai da kuma ilmantar da masu ɗauke da cutar ta yayin da za su gudanar da rayuwarsu. Shin koyaya ƙara yaɗuwar cutar take kasancewa a jihar Jigawa? Halimatu Abdullahi ta tattauna da ƙwararren likita wato Dr. Haruna Usman na asibitin kwararru na Rashid Shakoni a jihar Jigawa. A yanayin cutar HIV a jihar Jigawa kamar yadda a Najeriya wannan ciwo na HIV tana ɗaya daga cikin ƙasashen to hakanan jihar jigawa a najeriya tana cikin jihohi da suke da karancin mutanen da suke dauke da ciwon hiv amma kasancewar mutanen jihar jigawa su suka fi karancin waɗanda suke da ciwon hiv ba wai a wani dalili ba ne dalilin ina ga shi ne kasancewar mutanen jigawa ba su cika irin tafiye-tafiye sosai ba sannan kuma yawanci ma an masu tafiye-tafiye ne baya wuce irin haka kamar masu cirani wanda waɗansu kan tafi da iyalinsu waɗansu kuma sukan kasance sun fahimci yadda matsalolin suke ba sa sa kansu a cikin halayyar da ba su dace ba ina ga waɗannan kaɗan daga cikin dalilai kenan sannan kuma jigawa kasancewar jiha ce wanda ake ganin ta kamar jiha ce wanda ƙauye wanda bata samu irin ci gaba wanda akwai wuraren ba sha'a da sauransu ba wannan ya sake ina tunanin ya sake daƙile yawan yaɗuwar ciwon a jihar. Kowane lokaci masu irin wannan cuta ta HIV ba raguwa suke yi ba, ruwa suke yi. Menene ya kawo to yawan masu cutar kullum suke ƙaruwa? Kamar mu a nan jihar Jigawa abinda nake gani yake ƙara yawan wannan ciwon akwai wato auratayya yawanci mukan yi aure ba a yi gwaji ba wanda kuma yana da muhimmanci misali kafin a yi aure a ma'auratan su je asibiti a yi musu gwaji idan aka yi gwaji mutum ɗaya yana da ciwon ɗaya ba shi da ciwon sai a ainihin haƙura tunda an yadda wanda yake ɗauke da ciwon zai iya auren ɗan uwansa wanda yake ɗauke da ciwon to kasancewar ba a wannan gwaje-gwajen ta hanyar aure za ka ga misali wani yana da mata uku kuma ya je ya auro misali ba zaura wanda mijinta ya rasu ba gwaji ba komai ya zo ya kawo ta a cikin iyali to kin ga idan ya tashi shi kansa zai ɗauki ciwon sauran iyalinsa za su ɗauki ciwon da kuma yaransa wannan ga wannan tana ɗaya daga cikin a hanyar da ake samun wannan ciwon sannan banda wannan kuma akwai yawanci al'adarmu za ki ga yanzu misali masu karban aihuwa in duba za ki ga tsofi ne suke suke karban yawanci masu zuwa asibiti su haihu ba su da yawa wanda suka haihuwa a gida su suka fi yawa to wajen karban haihuwan nan tsofin nan za ki ga ba sa amfani da abubuwa na kare kai za su sa hannunsu haka ba safa ta kare kai da sauransu su karba haihuwa sannan kuma za ki ga yawanci mutanen da suke kusantar masu haihuwa za ki ga yawanci tsofaffi ne shi ba abu mamaki bane ki ga mace tsohuwa misali wanda take da shekaru ta zo asibiti an ce tana da wannan ciwon gurin. to likita idan muka yi duba kusan ta kamar an fi karkata ta hanyar auratayya misali wurin kamuwa da yanayin wannan ciwo a wasu lokutan za ka ga wani ko ita macen ko shi namijin ya san yana da shi amma kuma sai ya yi shiru ko ita macen ko namiji dai su je su auri yan uwan da ba su da shi kuma ka riga ka san kana da shi ba ka ganin idan gwamnati ta fitar da wata tsatsaurar doka ta hukunta dukkanin wanda ya san yana da wannan ciwo ya je ya yi wata tarayya da wanda bai yi da shi wa'annan abubuwan ba ka ganin kamar ba za a sami raguwar ƙara yaduwar ciwo ciwon ba? A kullum na yi magana akan ciwo mai karya garkuwar jiki, nakan hikaito wannan maganar ya kamata majalisa ta ba da wata doka wadda duka ma'aurata kafin su yi aure ko 'yan mata ko bazawara duk wanda zai yi aure ya kamata a tabbatar an yi gwajin hiv da saurin cututtuka wanda ake iya ɗaukansu ta hanyar aure wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen daƙile Dr. Haruna Usman kenan halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko karnanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba ya Assalamu Ustaz Tijjani Bala Kalarawi kenan. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To tsohon jakadan Amurka a Siriya ya ce abu ne mai matukar wuya a ce wai jami'an musiyar ma'aikatar harkokin waje su hamsin sun rattaba hannu kan wani kundi a wata kafar sadarwar ma'aikatar mai sukar manufofin gwamnatin obama 'yan sanda a arewacin najeriya sun ce mayakan boko haram sun buɗe wuta a wani wurin jana'iza a jihar adamawa suka kashe mutane akalla takwas. hukumomi sun kuma ce wasu da dama sun samu raunuka a wannan haran wanda aka kai ƙauyen kuda wanda ke kusa da madagali kuma adadin waɗanda suka mutu ɗin na iya ƙaruwa sakataren tsaron amurka ash kata ya cicciki rasha saboda hare-haren bam da ta kai kan 'yan tawayen da amurka ke goyon baya a kudancin siriya ya ce wannan fa wata matsala ce sojojin iraki na na musamman sun sake kwato babban ginin gwamnati a tsakiyar birnin fallujah daga hannun 'yan isis jiya jama'a bayan sun shafe wata guda suna ta ƙoƙarin kaiwa tsakiyar birnin jiya jama'a 'yan siyasar Birtaniya na kowane ɓangare sun jinjina ma marigayiya joe cox wata ƙaramar 'yar majalisa da aka kashe ranar alhamis bayan ganawarta da mazaɓunta cox ta yi fice wajen goyon bayan shigowar baƙi birtaniya da ƙoƙarin taimaka ma 'yan gudun hijira da kuma fafutukar ganin cewa birtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar tarayyar turai prime minister david cameron wanda ɗan jam'iyyar conservative ne ya bi sahun shugaban jam'iyyar labour jeremy corbyn a jiya juma'a wajen ajiye fure a gidan su marigayya cox Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.